224 ifsha'us salam kenan ifsha'us salam wannan yana magana ne akan muhimmancin yada sallama a tsakanin al'ummar musulmi musulmi ana bin sa bashin yi wa dan uwansa sallama a duk lokacin da suka haɗu ko suka gitta ko ya san shi ko bai san shi ba ko garin su daya ko ba garin su daya ba matukar dai mutum musulmi ne to ya yada sallama wa dan uwan shi kuma wannan wajibi ne dole ne kai wa dan uwanka sallama kada mutum ya ce wai sai ya san mutum zai mai sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa yana a cikin alamar tashin alkiyama idan kiyama ta kusa tashi za ku ga assalamu alal ma'rifa mutum baya yi wa dan uwan sallama sai in ya san shi kamar yadda yanzu yake faruwa dan dan ka zo wucewa a mota ko a unguwa ko za ku yi kiliya da mutum in dai ba sanin sa kai ba to ba za ka ce mai assalamu alaikum ba mun sani ko yan uwa sun fahimce ni haka yake faruwa ko da ku wannan dan uwan naka musulmi ne min alamati sa'a assalamu ala al-ma'rifa yana cikin alamun tashi alkiyama assalamu ala al-ma'rifa sai na san ka dan ma sallama kai ma in baka san ni ba ba za ka mun ba ni ma in ban san ka ba ba to alama ne na cewa duniya ta kusa tattarewa Allah ya mana afuwa sallama din nan gaisuwar yan aljanna ce kamar yadda qur'ani ya faɗa a aljanna ita ce kalmar da ake gaisawa da ita tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin gaisuwar 'yan aljanna shine fadin assalamu alaikum so mu ma a nan duniya musulmi an dora mana mu yau juna musallama sannan duk wanda ya ma sallama to dole ne kuma ka mayar masa in ya ce assalamu alaikum dole ka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu amma in dan uwanka ya faɗa kai baka faɗa ba to ya ɗauke maka nauyi idza qama bil ba'du sakata anil baqin fardu kifaya ce da wani zai zo na masallaci ya shigo ya ce mana assalamu alaikum sai mu shiru ba mu ce wa alaikum salam ba to dukkan mu mun saba wa Allah sai ya rubuta mana alhaki to ka ku man malamin sul fiqh suna faɗa cewa abin da ke wajibi shine wanda in baka yi shi ba ana rubuta maka alhaki kuna fahimta na Walasa al-sulallahu alaihi salam. Wala takulu jana ta. Hatta tu'uminu. Ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani. Wala tu'uminu hatta ta habu. Babu imani kuma sai kun so junanku. In da imaninku na gaskiya ne to za ku ƙaunaci junanku. Ba za ka ƙaunaci mutum da yana ba ƙanau ba. Ko kana da wata hanya a wajensa da zai iya taimakon ka nan gaba ba? A'a ka so shi saboda Allah, saboda yana son Allah. wala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum kuna son nuna muku wani abun da idan kun aikata shi za ku samu ƙaunar juna soyayya ɗin da ake so zai faru suka ce eh manzo Allah ce afshu salama bainakum ku rinka yada sallama a tsakaninku hadisin imam muslim in dai kuna sallama a tsakaninku to za ku samu ƙaunar juna riwayar imam abi kenan ifsha'u salami sababu ne li wuqu'il muhabba ko al mahabba ko al muhabba yin sallama sababi ne na samuwar soyayya a tsakanin musulmi shine al kuma shi musulunci aka ce baya yiwa sai da tabbatuwarsa a cikin zuciya shi kuma baya tabbatuwa sai an so juna wasu abubuwa ne da suna da alaka da juna ba musulunci in dai musulmi baya san dan uwansa to me yake jawo soyayyar shine yin sallama wa juna iya abin da za ka yi wa mutum kenan ka ce da shi assalamu alaikum ya amsa ko bai amsa ba wannan shi ya jiyo kai dai ka sauke nauyi assalamu min asbabi ta'aluf sallama din nan shine sababin haduwar kai kuma a tsakanin musulmi salasun man jama'a hunna faqad jama'al iman akwai abuwa guda uku duk wanda ya hada su to hakika ya hada imani al-insafu min nafsika ka yi wa kanka adalci yi wa kanka me adalci wa bazlu salami lil alami ka rinka yada sallama a duniya al'alam ana nufin mutane in ka haɗu da mutane ka rinka yi musu me sallama abu na uku wal infaqu min al iqtar shiyarwa lokacin da kake cikin talauci al iqtar lokacin da baka da shi to ka daure ka wabci wani abu dan abin da kake da shi din komun dan ɗinsa ka ya fita wani shine al-infaku min al ikhtar ma'ana lokacin da kake cikin kunci kaga wani ikon Allah kaga lokacin da kake kunci fa kai ma kana neman a kara ma ne amma inda ake samun karfin imani shine wato wato wato kana cikin rashin ka daure ka ya fata ka bayar ku lura da wata tarbiyya da muke da shi na iyamu da kakanni za ga ko abinci mutum yake ci da tijo dan kaɗan ne abincin bai kai ya kawo ban almajiri ya zo sai ya ce a kira almajiri wanda yake din ciki zai dan ya fata ya dan bashi banda yanzu kan damu sai in ka ci ka koshi za a zubar sai a ba almajiri lokacin da baka da kuɗi a aljihunka ko baka da kuɗi a bankinka ko baka da kuɗi a cikin account ɗinka kuma aka zo ana neman taimako to rufe ido a haka din dan abin da kake da shi a matsayin babu ka yafata ka bayar shine al-infaqu min al-iqtar dan ku wannan shi ke nuna haƙiƙanin dogaro da Allah da yadda cewa Allah zai baka wani daga cikin salafu sale magabata na kwarai yana cewa yau aini ba da lokacin da ma nake da garantin cewa zan samu abu in ba lokacin da na shiga talauci ba yace ina shiga talauci to na san insha Allah ta'ala abin da zai biyo baya budi ne lokacin da abin ya zama kaɗan to na san kuma Allah zai kawo mun kuma wannan asar din Ammar ibn Yasir Allah ya yarda da shi shi yake faɗin wannan kamar yadda riwaya ta tabbata daga cikin sahih Bukhari mutum yawa kansa adalci kada ya zalunci kanshi abin da ka san ba naka bane ka ka ɗauke shi abinda Allah ya hana ka kar aikata abinda Allah ya ce ka aikata ka aikata kakka biye wa kanka saboda sha'awar kanka ta wannan shine yi wa kai adalci idan kuma mutum ya saki linzamin jagorancin gudanar da kansa wa da zuciyarsa to yayi wa kansa zalunci kenan wani abdullahi bin amr radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair daga abdullahi ibn amr Allah kara masa da wani mutum ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wani musulunci ne fa alheri manzo Allah ce tut'imu ta'am mafi kyawun musulunci shine musuluncin da ya umarce ka da ka rinka ciyar da abinci tut'imu ta'am wanda yake da shi ya ciyar ya jama'a ciyar da abinci akwai alheri a ciki akwai albarka kan mutum ya zama marwaci kuma duk wanda yake ciyar da abinci yake ciyar da wasu ba hasara bane kamar yadda ake faɗa a cewa wai ka kana ciyar da katti a banza in dai rai ne ko ran ar ne ka ciyar to akwai lada kina wannan kuskure ne ba a ce a banza ba duk wanda ya ciyar da wani Allah zai ciyar da shi a aljanna wa taqra'u salam ka rinka yi mutane sallama alaman arafta wa mallam ta'rif wanda ka sani da wanda baka sani ba ka ji ko ko ka san mutum ko baka san shi ba a kasuwa ne a asibiti ne a gurin aiki ne hajji ne umra ne wata ƙasa ka je in dai musulmi ne araftahu aw lam ta'rifhu sallim alai ka san shi ko baka san shi ba kai masa sallama ka karya wannan ka'idar da shedan yake shimfiɗa wa mutane ba zan ma sallama ba sai na san ka dole ka hakuri wato ɗabi'ar mutane wani lokacin in ma ba a san ka ba dan kai sallama ma ba lalle bane su amsa sau da yawa ko tafiya kake ko a mota wai dan ka dabbaka wannan in ka zo wucewa wajen mutane ka ce assalamu alaikum wallahi malam suna kallon ka bana ko bude baki su ce wa alaikum salam bana su ansa ba wani sai ya zare ma ido yana kallon ka kana kallon sa kana mai sallama din bai zai amsa ba saboda bai san ka ba so hakuri za mu yi din duk da haka mu yi ta yi inda ka zo wucewa dalili ya kama sai kai sallama assalamu alaikum shikenan abin da ka bada. assalamu alaikum hadisi ya tabbata riwayar ibn khuzaima cewar idan mutum ya yi sallama din ba amsa ba to mala'iku suna amsawa shikenan kayi sallama mala'ika ya amsa ba to wannan kenan kuma ku lura da waɗannan abubuwan dukkan su gaba ɗaya suna samar da ƙauna a tsakanin mutane yanzu duk wanda kake ciyar da shi kake taimaka mai da abinci to zai ƙaunace ka zai so ka da kana ciyar da shi kana taimakon sa da abinci haka kuma duk wanda kake wa sallawa shi ma zai kaunace ka yana da kyau mu kula da wannan taqra'u salam